أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi alfiya ibn malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai da karanta للداء فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعالة لفعلة كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس وغير ذي ثلاثة نقيس مصدره كقدس التقديس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمله وزكه تزكية وأجمله إجمال من تجملا تجملا إجمال من تجملا تجملا إجمال من تهيزوا بعون الله وفضله منا مغنى أكان أبنية المصادر malam ya ce duk abin da ya zo ala wazni fo'al to yana nuni ne akan sauti ko kuma yana nuni ne akan cuta misali kamar zuki ma zukam sa'ala su'al tare bil'ain ko kuma a'a yakan iya nuni akan sauti kamar na'aqa nu'aqan ala wazni fu'al to haka kuma fa'il yana iya ɗaukan tafiya yana kuma iya ɗaukan sauti kaman rahala rahilan rahil ala wazni fa'il muna fahimta ko sannan kuma na'iba na'iban haka kuma na'aqa na'iqan sauti kenan kun ga fa'al yana ɗaukan cuta amma fa'il yana ɗaukan sauti sannan kuma yana iya ɗaukan tafiya muna fahimta shine ne ma da ce lidda fa'alun au li sautin wato fu'al yana iya ɗaukan sauti ko kuma ya ɗauki cuta kamar nu'aq naqal ghurabu nu'aqan ko kuma na'iqan muna fahimta wa shamal ko kuma wa shamil duka yare biyu sairan wa sautanil fa'ilu ka sahal wato sahal lil kukan doki ne shine sahil shi ma yana ɗaukan huskoka guda biyu yana iya ɗaukan tafiya yana kuma iya ɗaukan sauti sahal al farasu sahilan rahala rajulu rahilan ga tafiya ina fata muna fahimta to fa'ulatun da kuma fa'alatun sukan kasance ne ga masdari madi koko li fi'lil madi madmumil Kamar kaman sa'uba sai mu ce sa'uba sahula suhula فصح فصاح جزل جزالة كان ده فعولة ده فعالة مصدرين نفعل الماضي مضموم العين شرف شرافة إلى فتامنا فإنت كرم كرامة شيني ما فعولة فعالة li fa'ula shi kadai ka sahula al-amru sahula mazalin shi zamu ce ya suhula wa zaidun jazula jazalatul lafs wato karfin magana dadin magana zamu ce jazula jazula zaidun bi ma'ana yayi maganan da ya dauki hankulan mutane to mazalin sai mu ce jazala muna fahimta to abinda fa yazo sabanin abinda muka ambato in ji malam to wannan sai mu ce da shi sama'i ne kawai za mu takaita shi akan abin da muka ji sai mu bashi a haka kawai mu basa misali kamar sokht sakita ala wazni fa'ila mun ce lazim ne ko ko muta'addi ne sakita lazim ne to kiyasan masdarinsa ya kamata ya zama yaya as-sakht fa'ila eh إيه. فعل فعل يوا سقط يوا كمان وفعل اللازم بابه فعل كما فرح فرحا تو يا كما بتقول سقط اما سي موكا تشي مي سخط يا سابا وابن موكا كارتو كمان رضا راضيا على وزن فاعل لازم يكون متعدي لازم ya kamata mu ce radon amma sai muka ce ya radon kaman zahaba ala wazni me fa'ala lazim ne ko mutaaddi na? ya magana na yi mu yanzu magana da tafi shahara a wurin <laughs> lazim ne tayyib yani lazim din da zo ala wazni fa'ala ya muka ce masdar ɗinsa zai kasance wa fa'ala lazimu mithla qa'ada lahu fa'ulun bi tiradin kaghada ya kamata mu ce zahaba zuhuban amma sai muna cewa zahaban wa inna ala na qadirun <laughs> ba san kuma da bayyana to shi ne ma ce wa ma ata mukhalifan lima madha duk abin da yazo sabanin abin da ya shure fa babu hun naqlu to babin sa ya koma babin ciratowa abin da aka samo wanda yazo ka suhtin wa rida ya kamata mu ce sakatin da kuma rada muna fahimta to abinda ba sulasi ba yanzu an gama mana magana akan sulasi ne wanda yake da hurufai guda uku to abinda ya daran ma hurufai uku to ya danganta da irin masdarin masdarinsa ko dai shi fi'ilin ya kasance an fare shi da hamzatul wasl ko kuma ya kasance ba a fare shi da hamzatul wasl ba misali kama idan muka ce fa'ala masdarinsa zai zama taf'il wa kallama Allah Musa takliman amma kuma kan iya zuwa fi'al wa kazzabu bi ayatina kizaban akan kuma karanta kizaban alazmi fi'ala muna fahimta don haka duk abin da ya zo ala ne fa'ala to masdarin sa qiyasan yakunu ala wazni taf'il muna fahimta wa ghairu dhi thalathatin abinda bai zamo da hurufai guda uku ba maqisu masdarihi wato masdarinsa na qiyasi in ya kasance mudha'af ne sulasi to zai kasance masdarinsa taf'il ka qaddisa in kace qaddasa ya masdarin zai kasance taqdis to shine ce ka qaddisa taqdisu yani duk abin da yazo Allah ne fa'ala kaman qaddasa to masdarinsa shine taf'il kaman taqdis muna fahimta to abinda kuma ya kasance naqis misali kamar rama misali kamar zakka to mazdarinsa na kasancewa taf'il in ya kasance sahihul akhar ne yani in karshen shi ya kasance ba illa ba ne bane gare sa muna fahimta amma idan ƙarshen shi ya zo da illa to zai zo ala wazni taf'ila misali kaman zakka sai mu ce yaya tazkiya ala wazni taf'ila amma kuma akan iya samun abin da ya fita shi ma ƙa'ida domin li kulli ta shuzuz kaman tadhkira inna hadhihi tadhkira amma madin zane ne zakara muna fahimta kuwa to haka abin da ya kasance ala wazni ala kaman akrama to masarinsa zai kasance if'al sai mu ce akrama ikraman ajlasa azhaba muna fahimta ajmala طيب abinda kuma kasance ala wazni ta fa'ala kaman taqaddama taqatta'a to masdarin sa zai kasance tafa'ul taqaddama taqaddum tahaddara tahaddur muna fahimta ko taqatta'a taqattu to shine ma da yace wa zakkihi tazkiyatan wato abin da ya kasance a lauzini eh, eh, wato ya kasance a lauzini fa'alla ko kuma abin nan fa'ala zakka amma kuma ƙarshen shi ya kasance ma'otel ai kun gace mun ce kaddasa muka ce takdis. ga ya'un ta fito alal taf'il amma in ya kasance ƙarshen shi ma'otel ne kaman zakka to ba za mu ce tafi'il ba sai mu ce taf'il ila ma'ana za mu share ya'un wani nu'awwidu an hatta sai mu kawo ta'un ta tsaya madadinta. ta ba fahimta ba muna fahimta yawa maimakon mu ce tafa'il sai mu ce tafa'ila mun share ya'un sai muka kawo ta'un can ta tsaya madadin yawo. ta karshe muna eh sai zuwa karshe muna fahimta كما وأجمل إجمالا بمعنى أجمل إجمالا يعني إما ماضي لزكاة أجمل إجمالا مرة فهمت أي إجمال من تجملا تجملا تجملا تجملا مرة فهمت نعم تقولنا أنني زامو دس آية إن شاء الله tunda mun kai haddan da ya kamata mu tsaya ko wala <laughs> na'am na malam wannan wannan wanda ya kita ce na shi sa kwayar bihilla na shi shi ka'ida su ina ga na ce lasik na fiha tunda duk tunda su mu ila illa karshe na shi ne yake zuwa A amma shi tun da karshen su yi akhar ne eh yakan sa shi wanda yake samu sabani shi ne wanda yake kamar tazkara eh, eh. shi ma yakan zo haka shi ma wancan din kuma yakan zo taf'il ايه باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية محل شيء نزا ياك ما تشي تنزية سيتي باتت تنزي دلوها تنزية ايه تفعيلة تو يكن صعب هكا <laughs> نعم, نعم. tajriba na'am alaikum salam wannan eh? eh. zai zama ismul masdar duk abin da ya kama ba zai zama masdar zai zama ismul masdar wa alaikum salam mazidin fihi ne ko ba ne ka samu wani mafi duk fihi da an samu kiyasin shi da kiyasin mazda a samu wani mazda da samu kawai sai mu ce duka ko da ruba'i ne shi ma za mu shigo shin Allah ya da gaba kaɗan <laughs> na wannan fa'il ɗin malaka na yake zama matsayin sauti da tafiya na wato yakan zama matsayin sauti idan muka san sunan da aka ko fa'id din kamar na mai shauti ne kamar doki na sahil farasu sahila na kuma na tafiya ne rahila na sai yau dan wanda muka faɗa ya kamata mun san mai tafiya ne sai ran to a wurin ma'ana tafiya ce haka ne na to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk